أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الحلم والجسم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 daidai da talatin da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin inda nake kan tafsirin ayar da akaranta mana yanzu aya ta biyu da arba'in da shida to amma da yake siyaki yana da tsawo a gwaran mu jawo baya inda na sa'ayi rahimahullah ta'ala da fassara ayoyin da suka gabace mu suka gabata wato ainihin mutan rubutun eh, haɗe jiya a karatun tafsirin sa'adi mun tsaya akan faɗin allah ta'ala faira amincin فاذكروا ha كما علمكم ما لم تكونوا ta'alamu inda wannan aya cikin nuna cewa wato shi wanda Allah ya je wa ni'ima musamman ta ilimi yana bukatar yawaita ambaton Allah yawaita na filfili bayan ya tsaye da farilla na farilla da ce farko mata tsara da ilimi abdi shi habba ilimi da matsarar tuhu alayhi a bisa kulisi na ba zai kusance da wani abu ba wanda nake so sama da farilla Allah ya son farilla to daga nan kuma sai kuma na fulfule mata karabar ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu wala za da abdi ta karabar ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba wani ba zai kushe da yana kusanta ta da na fulfule har in kaunace shi nan ne maka bayanin cewa akwai shuka da take yawo kan ɗaliban ilimi wasu da suna ganin cewa sanda shi ma ilimin ibada ne saboda haka in yi sallar farilla ko zai zama sallaci ba dama sai kam da sallah da ta da ikama ko ma bayan ta da ikama kuma ba an yi rakawai haka kuma an aka gama kuma ce da karatunsa da sauransu ba kuskure ba ba kai tsaye amma dai ba abin da zai taimaki bawan Allah ɗalibin ilimi ya riƙe masa karatunsa kamar na falfali ɗin ne na Allah ke cewa fadkurullah kama allamakum ku ambaci Allah da daidai miƙidarin abin da ya sanar da ku abin da ku sani ba tun da Allah ubangiji ya muku wannan ku amfani Allah shi kuma ilimi kala kala ne akwai ilimin da yake kai tsarotar Allah ne kawai tsaye na fi filifin kuma abin da yake wasu ainihin akwai abubuwa a cikin sa da yawa wanda suke buƙatar shi kansu su masu tsarkake musu wato ainihin ah, sai an tsarkake su malamai suna cewa irin ilimin da suke na fankala ilin mukan da suke na musu na gardama a cikin hudu ko a al'ida ne da sauransu suna ma su ainihin ke kasar da zuciya da kuma kana tirni ne a kan musu da gardama daidai ne domin za ka kara addinin allah ne ta wannan hanyar amma a lokacin da kake koyanka lokacin kwakwalwa ce take ainihin motsawa kawai zuciyarka kuma a lokacin kamar yadda za ci galaba shine a gabanta ba dole bane ga lokacin haji eh, zuciyarka ta ta yi raushi zuciyarka ta kare ka tuna girman Allah subhanahu wataala ka tuna aljanna ka tuna wuta irin wannan abin da ake bukata rai ya samu na tarbiyya lokacin da karatu na technical karatu za ka kare manufarka ka ije abokin faɗanka a cikin tattaunawa da sauransu wani kaga ba ka samu wannan ba kaga idan kana tare da cika irin wanda shafi shi ma da technical din kuma ilimin musalawar hadisi zalla ko ilimin usul fiqh zalla da sauransu inda za ka ji zuciyarka ta kamu jikin ka sanyi shi yana sai in da mutansa ainihin alƙur'ani inda ake maganar girman Allah shi ƙur'ani inda ya je ya dawo ko ƙarshen aya ne sai ya haɗa da Allah ko alamu annallaha ghafurun halim a gaya maga Allah ga yanda yake wallahu alimul hakim in Allah kana aliyan kabira a gaya ta wannan zai girgiza ka in kana karanta shi da zuciya ko ya kama ka kunce kunce kuɗi kuma sai ya ɗaure su ya ɗauraye su ƙarshe ya zama to hada haɗa ka da tafidi da ida da Allah to amma sauran ilmin maka duka ba gaske sannan kuma irin tarihin maza sallama da hadisan manzon Allah sallama irin dogayen hadisai da zakarta ka cikin Bukhari ko Muslim ko Sunan da masalid ma za ka ji abubuwa da yawa da suke koyaushe tarbiyya ce masu karya zuciya masu kyautata ɗabi'u da sauransu amma ilimin muka da yawa za ka samu haka a cikin sai dai a ƙarshe abin da ake fata ka yi da a duniya ta hanyar su to a duk da wani lokacin kana buƙatar a dinga yayyafa zuciyar ka ruwa kana masa ban ruwa abin da ya shafi to ne ah, na fulfuli din na sallah na fulfuli na azumi rawatin na sunnonin sallah kabiliya da ba'adiyya da sauran irin wannan abubuwan tun yana bukatar imam magana imam shafi idin na karmu mata yana faɗi da cewa da yawa malamai in sun musu abin da suke fatin ya tsarkar da su a wajen Allah ba zalla ilimin ba ne ba daga cikin malamin da suka kawo irin wannan asar na shafi yake cewa da shi ilimin ibada ce da yake ainihin ta'arrubi yake samun kalandar da abubuwa da yawa na rashin khilafi ba in kana da ilimi jama'a suna girmama ka ilimin da girmama wa ke wannan ilimi in kana ilimi jama'a suna yaban ka in kana ilimi da kilma a baka kudi in dai da yanda ka san kimar karatu ne to irin wannan za ka ga mutum wani lokaci zai zama cikin sa sai zama cikin wannan yana sa zamanto ainihin mutum yana buƙatar ah, ikhlasi yana buƙatar gyarawa yana buƙatar nutsuwa sauran abubuwan da suke yin wannan to shi yasa yawan wannan abubuwan na waje-wajen sai su ɓata maka zuciyarka sai su ɓata maka tarbiyyarka amma in kana haɗawa da sauran ainihin azkar na nawafil ibada tsawuat sai ga Allah ubangiji ya sa abubuwan su miƙe kuma ka yi abin da kai kuma shi godiya da mala ya faɗa godiya tana sa Allah ya kara maka to idan ka gode ta hanyar zikirin zikirin da kake da sauransu sai ga Allah ubangiji ya kara maka ilimin shi kansa to sai kuma ana ta gaba ta 240 malaci sai Allah ya ce waɗanda suka mutu a cikinku Allah ya ce waɗanda suka mutu a cikinku suka ban mata to ga wasiya ga matattacinsu ana a yi wasiya ga mata cikinsu su sukan su yi wasiya kan su yi wasiya ko kuma ahalin a tsakanin waɗannan ah, da suka mutu mazajen ko kuma wannan wasiyar ta su an ilal hauli shine ku ji da su dadi ku zauna da su a inda suke har zuwa shekara guda bai da ikhrajin ba tare da an fitar da su ba kuma wannan ayar malam sai fara cewa اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها يا شهر أو جن دواد وشكمة التفسيري شو إتونا آية في الريبيل أربعين آية تقبل شيتا آه والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آية الريبيل وثلاثين دا كأنهم دا da hudu إرجيك sai suka ita wata tana magana a kan cewa idan aka mutu aka bar mata za su zauna wata hudu da kwana goma ita kuma tana cewa idan aka mutu aka bar mata wasiya ga mata cikin ko in kun mutu to ga wasiya nan ku yi mata cikin ku su zauna shekara guda sai suke ganin cewa su wayannan malaman da yawa da shi masu tasiri cewa wannan al'amar kana ala zauja an tarbusa haulan kamila da ne ake cewa masu zauna shekara guda ثم مسخ بأربعة أشهر وعشر sannan aka share shi aka shafe hukuncin da kuma wata hudu da kwana goma to me yasa muka ga mai shafewa ta zo kafin wacce aka shafe kamata yi albarkaci a ga ainihin wacce aka shafe ta fara zuwa a cikin ɗari biyu da talatin da hudu ita kuma na abin da ke ta ɗari biyu da arba'in ɗin abin da juya ita ce wannan dalilin da ya sa wannan kurin an zara da takaddumin filwadai wannan kurin tsarin ne a sa a kai haka wadai ne tsorawa ake a wajen dama shi waɗannan ayoyi suna sauka daban-daban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa sahabbansa su haɗa su kila ma wanda ya ɗauki aya ta ɗaya shine zaidu wanda ya ɗauki aya ta biyu shine amru wanda take aya ta uku shine abu wayara misali an rarraba ta sanar ciki a hada su wannan ce ta ta biyu nan ta zama a cikin tafsirin sura ta uku nan zama da ce ta daya sannan ta biyu ta zama da ce ta biyu ko makamancin haka ma'ana cikin daban sai ce wannan kuma shi ne lafin nuzul amma bai nufin cewa a wajen sauka haka take a wajen sauka sai aka fara saukar da mai cewa shekara sannan aka saukar da mai cewa a kwana goma saboda dama sharafi ne wanda zai shafe hukunci ya zamanto ya zo ne bayan wanda ya shafe shi amma wannan kaulin da shi imam sa'adi babu dalili a kansa kuma idan kai nazari akan ayoyin nan za ka fahimci cewa ɗayan kaulin shine daidai akan wannan aya ɗayan kaulin shine maganar mujahid shi ma tana cikin bukhari hadisi na 1531 yake cewa ta tabi idda ita wannan da suke cewa shekara ɗaya din da can ita ce idda da inda ahli zawjiha waje. ta zauna ta idda a wajen dangin mijinta a gidansu a gidan mijinta kenan shekara guda shine wajibi wa anzalallahu hadhihi al-aya وجعل لها sanati sab'ata ashhurin wa 20 laylatan wasiyatan sai Allah ya sauka da waccan ayar mai cewa wata hudu da kwana goma sai ya zama kenan wannan cikon shekara wata bakwai da kwana ashirin shi kuma zamanto wasiya ce ana tana na a mahallinta amma wancan wata hudu kwana goma shi ne zamanto wajibi wata bakwai da kwana ashirin shi kuma wasiya ne in sha sakanat ah, sakanat in ta so sai ta zauna fi wasiyyatiha a wajen da aka mata wasiya din in ta so sai ta kafa wannan wasiyar mijin nata to dama tsari kenan sai ta zauna a gidan nan har shekara guda in ta so kenan ko in sha'at kharajat in ta so kuma ce a su inda ta ko ta kwana goma shine Allah ya jabta mata amma karin a tafi gidansu ko garinsu ko za ta ma babu laifi a gare ta kama hiya wajibu al'idda kama hiya ita idda kamar yadda take ita ce wajibi a kanta amma ƙarin zaman wata bakwai da kwana ashirin wannan zaɓi na gare ta sai ta ga dama wannan shine magana mu za ne ɗaya tafsirin ma'ana duka ayoyin guda biyu kenan suna function duka suna aiki ba wacce aka cire illa da an faɗi shekara ɗaya daga baya aka ce a yanzu an rage shekara ɗayan nan zaɓi ne amma wata haka kwana goma a ciki shi ne duki tabbatacce cikin wannan kolin shi ne daidai aya ta farko tana magana ne akan wajibcin zaman mace wata hudu kwana goma ala wajen ne a bisa fuskar wajibci amma ita wannan ayar fa inna wasiyatul li ahli mayyiti wasiya ce ake wa dangin shi wanda ya mutu mijin nasa kenan an yubqu zawjata mayyitihim indahum haulan kamila su bar mijin wanda yake gawar tasu ko wanda ya riga mu gidan da kadin a cikin su bar shi tsawon shekara guda jabaran li khatiriha wa barran wa birran bi mayyitihim ya zama to an wasu an tarere ta an kwantar masa da hankalin shi ne jabaran da khafariya kuma wa birran bi mayyitihim ya zama to kuma an wa shi wanda yake ya mutu din matarsa ce ta ce sirrinsa aminin rayuwarsa kila ma ƴaƴansa to sai a ce su zauna su zauna a wannan sutura din kila ba sai inda ta je sai ta yi lissafi ta yi lissafi bayan ta gama jimamin mutuwa sannan kuma ta shiga tsarin inda za ta wata ainihin kai kanta ta je ta zauna ɗin kalli haza kala shi yasa Allah ce wasiyyatin li azwajin ai wasiyyatin min Allah li ahli mayyit wasiya ce kenan Allah yayi ga ma'abota dangin shi wannan mataccen an yi stasu da zaujatihi wa matti'uha wala yukhrijuha su kyautata matan nan su ji ta daɗi ta fitar da ita in rarrafa ta kama fi wasiyarta in ta zo ta zauna a cikin wasiyarta wani ahadar yi kuruja falahar da alaiha in kuma sa soci ta bayan wata hudu da kwanan goma babu laifi a gare ta shi ta lace fa'in harajin na falajuna ha alaikun fi ma fa'al na fi an fusi hinna kuma suka fita bayan wata hudu kwana goma kuma suka fita bayan shekara ɗaya to babu laifi a gare ku fi ma fa'al na fi an fusi hinna kan abin suka aikata wa kansu ta yi aure kan ta yi aure ta zauna a garin ta bar garin ta karatu ta kasuwanci in dai min ma'ruf ne ta babu laifi Allah ce babu laifi fi ma wannan fi anfusihinna min ma'ruf wanda suka yi na alkhairi shi ya ce mala ya ce inna tajammuli sai ado da kayan da za sa lakin na sharɗa amma sharɗa an ya kuna bil ma'ruf ya zama to a bisa ka'idar musulunci da mutunci allazi la yakhruju an hudud dini bil itibar wanda ba zai fita daga ainihin ka'idoji na addini ka'idoji na izina da fahimta mai kyau ba wannan shine abin da mala ya fasara ayar kuma tafsirinsa na ce Allah ubangiji ya cika wannan aya da sunayensa guda biyu wallahu azizun hakim Allah shi ne buwayi kuma sarkin hikima da hukunci ce Allah ya cika wannan aya da wannan sunaye guda biyu wani suke nuna kamala izza kamala buwaya buwaya shine tun karfi ya fi karfin kowa ya kera kowa ya kera ka ba wanda ya isa ya ce masa a'a kuma ka sun wannan kuma da hikima da kuma cikar hikima saboda wannan kuce kucen Allah na so ya ce mana sun fito ne daga buwayarsa ya ga haka ne ya dace da ku za ku kuma ku tafi kuma suna nuna kamar da cikar hikimarsa domin kuwa ya sanya abubuwan a inda suka kamata a wannan wajen har ila akwai wasu wata fa'ida mai muhimmanci da Allah abin da yake magana a nan wajen fa in kharajna fala alaikum ku mazaje da su ake magana kamar da aya da ta gabata Allah yake magana da ainihin waliyai ayar wacce take a to eh, ta gama iddata ita ma ta wani can Allah yake cewa fala junaha alaikum fi ma fi’an fusayin na bil ma'ruf duka dai maza ake wa magana saboda haka maza su ne in charge su ne mas'ulai su ake jira su ba da umarni aikin maza ne da aka kada mace don tana da girman shekaru ko tana da girman kwalin karatu tana da digiri ko masters ko phd ko tana da girman ofis ko wani abu a tsari da ke abin da take so mace mace ce baiwar Allah ce bar tausayi ce ba a tareraye ta ce a bar a kula da ita ne a sata akan layi duk girmanta ita ta sani in ta kanta adalci ta san cewa tana bukatar namiji tare da ita yanzu ba mai gidanta wanda shi ne ta ɗauki lashinta ina wanta ina babbanta ina ma ɗanta in tana da ɗa babba wanda yake shi ma ya hankali ya karatu lallai ya kamata ɗauki wannan nauyi kuma idan ba ba kenan kai namijin da Allah ya tura maka wannan mas'uliya sai ka zuke ce ka wannan abu la ya kula wani san lausa tun da na yi nan ba ba cewa za a yi kuma na ta yi abin da na ɗin yi hannun kanun ka mai sanda na mata a'a in ba ka yi kana da iko to kenan akwai junaha nan Allah cewa la junaha alaikum babu laifi a gare ku kenan in ba ku yi abin da ya kamata ba akwai laifi a gare ku an kwar laifi ne a kan wajen saboda ana ƙaddar cewa kaya abin da ya kamata to sai ka abin da ya kamata ba ne kenan akwai junaha hunaka jira hunaka izin akwai sako akwai laifi akwai zunubi da Allah zai rubuta maka yanzu rayuwar yanzu da mutane suna cewa nafsi nafsi kowa ta kansa yake tsara su zama mutum sun yi motsa sun yi magana sun yi ishara sai ya kawo kai ya kyale ainihin mace ta ce wadda abin take bal mata yanzu sun zama su ne sarakuna inda suka so shi da su musamman dai a society da ake da masu ilimin zamani an boko tana da mota ta ce da take so tana da gida ta bude shi da take so ta ce shi da take so ta bakonci ta sauki wanda take so ta sauka kuma ka tantai tafiya lokacin take so ta tafi wani gari wannan ba musulunci bane ba ba kuma kima bane ba ba mutunci bane ba kuma wannan su ne bala'o inda muka ja a kanmu an musulunci daga hannunmu tafiyar daga hannunmu muka zama kamar arna turawa da su kansu rayuwarsu ba su iya wa kansu komai ba ba komai in bada kere-keren duniya da suke da zaman tun bala'i ga duniya gaba ɗaya za ta ture ba abin kwaikwayo ba ne ba ga mai hankali na'am sun fiye mu tsare-tsare na zamani na duniya amma dai jauharin rayuwa tsargon rayuwa ɗan rayuwa tana cikin abinci wannan kasuwanci ko mace halaka yanzu dai wannan abin da aka yi na covid ya tsare ta su da yawa da ake ganin za su iya ba su iya ba ba mutunci ba kima an kyale iyaye an kyale kai masu karfi sun kyala marasa karfi da ka. ya kamata da tsoron Allah mu rike abin da Allah ubangiji ya dora mana aya ta gaba dari biyu da arba'in da Allah ya ce wal mu'allaqati mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin waɗanda aka suke gaba ɗayansu suna da haƙƙin kyautata musu a ji da su daɗi bil ma'ruf wa wajen abin da kamar da gudan kima haƙƙana al muttaqina <coughs> haƙi ne ga masu takawa masu tsoron Allah mala ce da Allah ya bayyana a da ta shige cewa akwai jiyarwa daɗi ga wacce aka rabu da ita da mutuwa a nan kuma sai kudin goro ya ce duk ma wacce aka saki ko aka rabu ita a aure fala ala zaujiya na'am ba ta wacce aka rabu da ita musamman wacce aka da ba ta da wata a wajen malamai da wacce ta yi hulɗi da kanta ce mutum ba ta son zama da shi ba ta son shi ba ta ciki to amma abin da malam yace anna kullu mutallaqatin duk wacce aka saki fala ala zawjiha an yumatti'aha kana da haƙƙi ga mijinta ya ji da ji daɗi ko ya kiyaye ha mai nasibu hala wa hala ya bata abin da ya dace da halinka da halinta da yanayinsa da yanayinta wa annahu haqqun kuma Allah ya nuna cewa wannan haƙƙi ne inna ma yaqulu mutakun wanda suke da tsoron Allah da kuwa su ne suke iya bada wannan haƙƙi saboda haka kenan fuhu min khalati al walmustahabba mustahabba wannan tamattu'i ko mut'a ta mace nan wajen yana daga cikin ɗabi'u na takawa yana cikin halaye na takawa ko takawa wajiba ko kuma takawa mustahabba to zai bayani sun takawa ta wajiba ce kuma takawa mustahabba fa idan ta mar'atu lam yusamma laha sadaq wa talaqaha qabla ad-dukhul idan mace ba a yanka mata sadaki ba amma an zo an taru an bada aurenta an yi da aure ne za ta tare kula ba bai ko ake magana ba bai ko ba aure ba ne ba su kansu iyayen da shaidun duk wanda ke wajen ba wanda yake zanen cewa wai wannan an ba shi ita je kwanta da ita wani ba An ce ko ai ke magana a nan wajen sadaki ba a shi ba amma an yadda cewa zai tsaki mata ya sata a daki ya kulle ba shi ko mai bako ba a da haka ba dan ba wanda zai tunanin cewa in ta mutu ko ya mutu za a ce za a ci gadon juna ba zai tanin cewa idan zai rabu da ita sai ya rubuta takarda ce na suke da suke ɗaya ko suke biyu sai a bai kone mu duk da muka sani a Hausa ba wannan abubuwan a ciki jika kasar ka ba ko ake nufi ba sukan yi aure a zauna a shaida a danka mutum matarsa amma ba baɗi sadakin ba an san cewa sadakin nan dai ran jikinsa daga kaza zuwa kaza ne an sani kuma wataƙila babu shi ba halinsa shi sa ake shiru kuma an samu dama sai su daidaita waliyanta da shi ya zamanto ya ba da abin da ya kamata to sai saki ya faru kafin a tare a wannan yanayin fataqaddama annahu yajibu alaihi bi hasbi yasarihi wa yasari to ya bukata cewa ya wajaba ya ba da wato ainihin sadakin a lokacin sai ya wajaba ya bata masa'an bil ma'ruf kenan ya ba da wato ainihin abin da ya sawwaka bi hasbi yasarihi wa yasari gwargwadon wadatar su kuma ainihin kuncin hannunsa wa in musamman la idan kuma kuma ambata masa daki dubu ashirin ne za a bata dubu hamsin ne za a bata kuma ta'uha su musamman to ita yi ne ta daɗin nan wajen shi ne a ba da ainihin rabin wannan sassadakin nisful musamman ke a bata dubu goma a bata dubu ashirin da biyar dubu hamsin ne wani kalmar da kolin biya idan kuma an tare da ita har da an tare da ilma an hayayyafa mutum su habbata to a wannan lokacin wannan mut'a wannan jiyowa daɗi ya zama to mustahabbi ne wal jumhur ulama a wajen yawan malamai ita ce muke magana ana ita ce sabuwa wancan na mafi murgan yi sun wanda ba a tare ba ba a yanke sadaki ba za a bata wannan wacce ba a tare ba kuma ta ainihin aka ta ainihin yanka sadaki ta za a ba ta rabi shi na su jin daɗi. to wannan an riga an cewa da juna an yi komai da ilima an ba to shi kuma za a ba da rabin shi ne za a ba da kai tu'i ko muta amma shi ne wanda ake ta wajen yawan malamai mustahabbi ne mustahabbi ne ومن علماء من أوجب ذلك أتكلم على أقول لك أولا تسمى واجب استدلالا بقوله da بوجه sa حقا على المتقين wannan haƙƙi ne akan masu takawa wal aslu fil haqqi annahu wajib duk da aka ce abu haƙƙi ne to wajibi ne kenan kul a bada shi khususan wa qad adafa al mutaqi musamman tana Allah gina shi ce ga masu takawa to ita kuma takawa abin sa ai wajibi ne wajibi ne ka ji tsoron Allah wajibi ne ka dokokin Allah kiyaye abin da ya hana falamma bayyana ta saka nan malam bai wato ainihin rinjaya da wani bangare da ɗaya ba amma dai zahiri abinda da ya ce jimhurin malamai sun taɓa kansa ne ya fi tunanin kama na nassin alkur'anin amma duk da yana cikin takawa takawa nan kuma ta wajiba a kes guda biyu na farko kuma Ta takawa ce Habba, ana so kai daga imaninka kusanci ubangijinka ka danna zuciyarka la'alla an fata an daɗi ana safani ba daɗi ba daɗi har da abin zai zama to to sai ku duba abin da Allah ya faɗa a baya can ba ta tun suka da bai na ku kar ka alherin da gudanar tsakaninku saboda dan ka bata ba tsara kai ba mutuncin ka ne kimar ka ne kuma ka tuna ba gaba ta ba yawa gaba ta fi ba yawa la'alla kai ma za ka Ya kare shi irin wannan yanayin Sau saboda haka mutum ya kalli rayuwa da babban ido ya buɗe idonsa ya hango nesa ka ji kallon yanzu yanzu kawai mai kallon yanzu ba su da rayuwa da yawa saka muhimmanci mu mai da shi da Allah al'adun kasan wasu marasa da suke in sun rabu da mace irin wannan sukan ba ta gida a ba ta mota a ba ta jari ko makamancin wannan abu ne mai kyau sosai al'umma gwargwadon ikonka ka kamanta ka yi mace Ina kasashen turawa yanzu da cin abin da suke gori da shi suke ganin kamar wani abu ne na cigaba shine idan ma aka rabu dokokin su jiha za a ce dukiyar yadda ke ciki na ta ne ita za ka fara ta waje su wannan wajibi ne a wajen su musulunci bai kai ga matsayin wajabtawa ba saboda akwai ababen dubawa da yawa a ciki wannan din da yawa na kan zaman cewa zalunci da wancan zalunci ba ta da bukata kuma ka zaci wannan ta ga inda da bukata kenan ya kamata la'alla ma in akwai alkali mai karfi ya ce wajibi ne sai ya ba ta wani abu amma dama inda ya kada mu magana ta gare inda ya kada mu tun nauyin ƴaƴa nasa ne dukkan nauyin ƴaƴa nasa ne abu ne za ta yi shine ta rike su ta kudu su shi ma kuma sai ya kula da ita ya biya ta wannan aikin da sauransu Allah ta'ala alam mala ya ce falamma bai na ta'ala a ahkam jalilatu bai na da Allah ya bayanin wa'annan hukunce hukuncen masu muhimmanci masu kyau tsakanin ma'aurata asna ala ahkami wa ala bayani la sai Allah ya yabi hukunce hukuncensa bayyana hukunce hukuncen da yake yi da da yake ainihin sharhin su kuma zai dace da hankula ainihin masu kyau hankula lafiyayyu kuma Allah yake nuna cewa alƙasamin bayani li ibadi an ya ido an ma bayyana manufar wannan bayanin da yake bayan sa shine su fahimci abin da bayyana musu sai su haddace ta su fahimce ta kuma su aiki da ita domin wannan shine cikar ta'akkuli da Allah ya faɗa shine Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun ta to haka Allah yake bayanin ayoyinsa a gare ku tun inda kuji Allah yana bayani to irin wannan bayan da aka muku dalla dalla sala sala kurfa kurfa sako sako komai aka bayyace shi ta fi Allah yake bayyana ayoyinsa ana galibi ayoyin Allah zan ji bayyana nuna min ma yake muhkamatin kunnu ummul kitab shi alqur'ani akwai ayoyi muhkamat bayyanannu sharhan tattu an fede biri hautsiya a cikinsu an gaya ma komai a jiki wannan umar kitabi kuma su ne mafi yawanci a cikin alkur'ani su ne galibin ayoyin alkur'ani shi na Allah ke bayanin irin wannan ayoyin haka Allah ke bayanin su dalla dalla Allah kun taqiluna dan dan ne fatan ku fahimce su ku rike su ku aiki da su yadda ya kamata to sai kuma a ta uku. Allah ke cewa Allah yake cewa Allah yana so ne wato ainihin ya ba mu labarin wasu isa mai ban al'ajabi alam tara ilzi na kharju min diyari muhim ulufun hadar al ya ce Allah yana cewa ne bata ji wani labari ba mai ban sha'awa wanda yake ya faru ga al'ummar silba ce ku min bani isra'ila da bani isra'ila na faɗi cewa min bani isra'ila akwai magana kan ta cewa bani isra'ila ne ko bani isra'ila bane ba zahiri duka ayar da muna karanta mana mala hassan ta ɗari biyu da arba'in da shida kai ta daga wannan kisar sai ita ita ɗari biyu arba'in da shida sai Allah ce alamta ilmi la'i min bani isra'ila min ba'di musa amma nan bai ce min bani isra'ila ba shi yasa ayyana bani isra'ila a nan wajen wasu malamai suna ganin cewa ba haka bane ba amma dai akwai kisoshi a bani isra'ila din ce ta kansu wanda suke kama da wannan din suke kama da ita amma la'alla ita ce la'alla ba ita ba ce ba Allah ce haifu halal wa ba'u bijiyarim annoba ta fata wa ainihin garuruwansu wa kharaju bi hadhihi kasara sai suka fita su da yawa firara min al-maut suna gudun mutuwa kohum ulufun kenan da Allah ce suna zubunne daga cikin su nan wajen kalmar wa ba da shi wa ainihin ah, malam ya fada wa ba akwai magana biyar na farko na faɗi jiya cewa tasiri mafi inganci ba wa ba'i ba ne ba ba annoba ba ce ba ta kore su yaƙi ne tunda in annoba ce yawansu ba shi da tasiri tunda Allah ya maimaita ruhun ulufun ba su sun kai dubunnai ana masu na shi ita annoba yawan kuma ayyama kuma ba ta muku al'amari in kuka ku nawa kuka annoba ta faɗo muku suna iya zama da ku gaba da sanannun labarai akan haka da wannan munasabar ta covid malamai sun ta fada akwai annoba da za a yi ta cimcin dubu hamsin ta cimcin dubu saba'in ta cimcin dubu nan ɗaruruwa a gari ɗaya Na roƙon Allah da rahamarsa da sunayensa ta wasu da rangwamansa Allah wani da ragwanta al'umma annabi wannan zamani wannan tashin hankali da muke ciki Allah ka yayi mana sauraka da alama ba annoba ba ce ba kamar yadda ɗan tafsirin ya tafi akan cewa makiya ne suka jirfafe su sai suka gudu maimakon su fito su kara kansu su nuna cewa su ma suna da ainihin bujinta suna da zuciya suna da mutunci suka don a ce ka gudu da ka gudun ma makiyarka ka da yadda za ka yi to lallai ka zube kuma ba ba ka baro baya wani abin da za a faɗa da kirki ba kenan amma idan aka daure idan aka cije ita mutuwa dole sai an mutu to amma dole kuma aka yi fafata din sai ya zama to wasu sun yi raguwa sai ya zama to makiyan nan sun ji kunya sun ce sun ba mu garin garin ku ne to shi yasa ah, malaman suke cewa yaƙi ne sun fi rinjaye a nan wajen abu na biyu kalmar ba ita ce ainihin kalmar annoba ciwon da zai zo ya yaɗa cikin mutane da yawa a lokaci guda har ya banna shi shine waba la'alla annoba ma da mai zike cewa ko da hausa suke cewa annoba su ila kusan da alaƙar sallah alwaba alwaba shine annoba suna da cin kalmar ce hausawa sai ka ainihin eh, juya su dama ana can abin da fara da al da irin su larabci al'allah nan ta daga ciki ɗaya sunan annoba wanda shi yafi zuwa a ce mai da shi ne abba'un ta'un shi kuma daga ta'an ne suka suka eh, tsunkuri da sauransu wato arba'un wani nau'i ne wani wato ma'ana wani kala ne da cin kalolin annoba yanzu kuma annobobin da mun sani a nan kasar babba kwalara suna yawan zuwa ta kwashe rayuka irin annobar kyanda sankarau duka annobobi ne suke zuwa mana lokaci lokaci kuma annoba sun su ta'un malamai suke ganin tabbar gama fahimta abin a science din da hausa ba amma dai wani ciwo ne da yake zuwa da siga kamar ta kuraje kuma yana fitowa galibi a ƙarƙashin hammata ko a wajejen marena nan guraren da guraren da suke da siranci suke kuma a ɓoye irin nan gurin suke fitowa mutane kashe mutane asalin ciwon an san shi ne akan ainihin rakuma ka rakuma ka san shi irin wannan a tsawon mazala sulama ya ce a wanda zai shiga garin madina ba ina hadisi ne shahararri ingantacce duka majalan hadisi ta'un da zai shigo garin madina ba amma iki ba annoba a zamanin maza sulama an yi annoba a mutanen da suka zo a raina sun zo suna cikin shawul madina kuma da ke hadisi sun zo madina ba su karɓe su ba sai suka ta cuta suka ta cuta ba zai sai an mutu ba amma dai sun ci cuta har annabi sulama ya ce ah, ba su nunan raƙuman sadaka raƙuman zakka a ba su nuna su da fitsarinsu kuma da ƙarshe suka yi rashin mutunci suka kashe mai gadin da yake ba su suka kora ainihin raƙuma masu ne kuma aka kawo musu su ne da aka tsira musu idanu kuma aka karkace su wannan yake sace ce kuma kaga wannan annoba ce ishtawul madina ma'ana garin bai karfe su ba kai annabi da zo madina shi da abubakar da bilal da aisha dukkanin su kowa sai da ya kwanta ita wani nau'i na annoba garin da ba a musulmi ya addu'a ya ce Allah wannan abin da yake cikin umma zazzabi jantar nan da yake cikin madina Allah wani ka ainihin jefa shi zuwa garin kafirai na ji lokacin ƙasar sham annu sulama ya rage Allah Allah mai shi ƙasar sham wannan annobobi kananan annobobi ko manyan annobobi amma wanda ba a ta'un ba ittifaqin malaman hadisi sun yi da cewa suna faruwa a maka da madina akwai cewa sa'ud din har maka ma ainihin da zai shiga ba amma dai hadisin akwai magana a kansa amma nan madina ingantaccen hadisi ne ta'un ta shiga madina kuma subhanallah malamin da suka bincike wannan abin sun ce ta'un bai kara shiga madina ba tun daga manzon zama da wannan magana duk annobin da ake yi an yi annoba kala kala a hijaz makka madina jidda ta'if amma dai banda ta'un bai shiga madina ya kamata mutane su karatu wannan yanayin da muka samu kuma a ciki ya sa almajirai sun baza koma sun yi karatu sun leka abubuwa da yawa saboda neman mafita eh, kuma an samu mafita ɗin da yawa mana rukun Allah yi cika mana ainihin ni'imar sa gare mu ya fi mana ya ɗauki mana wannan da muke ciki to kalmar wa baɗin nan ma na su ainihin wato ainihin in ja wato ainihin hankali a kanta wa kharaju bi kasara da suka fita da yawa saboda gudun mutuwa sai to wannan gudun nasu dan min jihin bai amfane su ba wala gana an min nuqi ma ya yahdurun bi hana faruwa abin da suke gudu ba sai Allah ji ya juya musu abin da suke so sai ya musu mu'amala sabana abin da suke nema sai kashe su gaba ɗayan su suka suka mutu sai yi kenan wani yana kallon wani zai mutu a kallon naka zai mutu bayan da za ka yi masa mutuwa a hannun Allah take sannan kuma Allah ubangiji daga bata sabbala alaihim ya musu falala ya raya su kajin malaman tafsiri da yawa suna cewa wani annabi ne ya yi addu'a ko kuma wani dalilin daban to amma duk koma dai ne falala Allah ce da kyautatawarsa kuma falala Allah ba ta da iyaka akan mutane shi ya kuma yawa zuwa su gode masa su gode nemominsa sai ya duk cewa Allah musu ni'ima kuma su sarrafa ni'imar Allah wajen neman yardarsa amma da yawa mutane da yawa ba sa ta ainihin karban wannan shawara ba sa wannan abin da ya kamata malai ce wannan kisa tana da izina da yawa cewa Allah abin yana da iko akan komai kuma cewa wannan wani abin da ke ayatu masu su alba'ar abu ne zahiri cewa a shi Allah zai tashi bayan sun mutu kuma wannan kisa ce shahararriya cikin cikin wanda suka gabata duka an fahimta wanda ya san banu isra'ila ya san wannan kisa cikin su shi sa Allah ya kawo da usulubin da yake nuna cewa lallai kenan wani abu ne sananne gare ku ya kamata ku dauki izina a gare shi ashe in kun mutu Allah zai dawo da ku kuma da Allah ya raya wa'annan mutanen bayan wato ainihin ah, duniya kuma cewa guduwa daga mutuwa baya maganin mutuwa abin da ke maganin mutuwa shine in lokacin ka bai yi ba kawai abin da ka dora maka kar ka ja da baya ka miƙa wa Allah al'amuransa muna kuma Allah ubangiji ya samu cikin masu bibiyar umarninsa masu kaucewa hannunsa roƙon Allah ubangiji ya mana afuwa mun kuskure mun laifi ba mu iyaka laifin kuma Allah ka mana gafara ta wani afuwa wa da wani alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam